wallahi aikin banza aikin da wani ne bani labarin cewa kin aikata haka ba zan yadda ba zan ɗauka shar da aka bi wannan magana auren ki haƙura da shi mutum da kin san cewa ba magana fashi shikenan kar ka fasa tunda ba ka fasa ba ni kuma ka sake ni yafi mun sauki saki wallahi ban saki ki ba ai ni wannan kalmar ma ta saki ban san ta ba in za ki haƙura ma ki rungumi ƙaddarar da Allah ya sauka mana gwanda kin haƙura. Dan Allah ka saurara min malam ba wata ƙaddarar ni da zan karba ba zan karɓi wata kaddara ba idan kuma har ka zaɓi haka to wallahi tallahi ba kai ba kwanciyar hankali a cikin gidanka domin ni ba zan sake ba ran yadda ma na zauna da wata kishiya a cikin gidana ba. Ni kuma ina so in tabbatar miki da cewa idan kika sake aikata irin abin da kika aikata yau wallahi sai na mugun saba miki. To da ke ni? Ka da ke ni dan Allah. na ce ka dake ni dama ni fa abin da nake so kenan ka dauki mataki a kaina sai na tafi gidanmu munafiki zo man mata kawai I am warning you. Mind your tongue when you talk to me. Be very careful. Huh? Hello, sweetheart. Ba na so ba, ba na son abin da kake yi ba. Me kake me? Wai hanni Adnan zai sanu a fuska na ya mare ni. Wallahi na gaji ba zan sake komawa gidan shi ba. Wallahi biki isa ba. Sai kin koma ɗakin ki. A kan me? Ai ba ki da hurumin zama a cikin gidan nan. To ma in ban da rashin hankali irin naki, me ya kai ki zuwa gidan budurwar da zai aura har ki neme ta da rigima umma kwata kwata wallahi ba kya ganin laifin adina umma kwata kwata ba baya cin abinci na baya kula da yaran nan idan ya sa kafa ya fita tun safe ba zai dawo ba gaskiya ni kan na dawo gidan mu wallahi na ba zan koma gidan dakata kin dawo ina ki zauna a ina dawa ai ba ki da gurin zama a cikin gidan nan sam tun da wuri ki gama shiriritar da kike yi wallahi biki isa mu jera ka fada da ke ba ki dawo gidan nan ki zauna tun da wuri ki haɗa ina ki ina ki koma ɗakin ki wallahi baki da gurin zama a cikin gidan nan umma dan Allah to ke haƙuri dan Allah umma na wallahi ba haka bane ma gaba ki ɗaya ni ba zan iya zama da kiciya bane wallahi Allah umma ah, dan Allah ita ta haƙura za ta zauna da ke domin ta san cewar fa yana fa da mata amma ke ba za ki iya zama da ita ba ba shakka to ina so in sanar da ke daga yau sai yau ki sani tun da wuri ba ni da lokacin sauraron irin wannan ƙananan shiriri take ba da ni ba ki koma ɗakin mijinki shi ya fi aure da adanan zai ƙara ki yi ƙoƙarin danna zuciyarki ki san cewa za ki zauna da kishiya kuma zama da kishiya ya zama miki dole tun da wuri ki cire wannan huɗubar da shaidan din yake miki ki ajiye ta a gefe ki rungumi aure shine mafi a'ala a tare da ki hajiya do Allah do Allah ya hakuri wannan abun ya riga ya faru insha Allah kuma hakan ba zai sake faruwa ba yi hakuri kuskure ne a gaskiya Adnan ya zama wajibi ka fi karfin gidanka domin ni ba zan yarda da duka ba saboda haka duk lokacin da matarka ta sake dukan mai ya ba zan yadda ba wallahi zan kai ta ƙara sai inda ƙarfi na ya ƙare domin tun da abin da ya faru ɓoye ta ga nan muke yi saboda yan uwanta maza an suka ga irin wannan kumburin da yake fuskanta ba yadda za su yi ba mu mun amince shi su ba su yadda ba ai hakuri hajiya hakan ma ya faru ne bisa kuskure kuma ina tabbatar miki da cewa an yi na farko an yi na ƙarshe ba za a ƙare ban Allah yadda zan ɗau mataki a kai Shi shikenan Allah ya sa mu dace amma ka yi ƙoƙari ka zama namiji a gidanka ku gaida gida amaryamu wannan abin ya riga ya faru ki ƙara haƙuri komai mai yi ne ke ma kin san umma ba za ta goya maki baya ba me yasa kika je wajenta aikin banza kalli yanda idan ki ya ja kina ta kuka akan wani ɗa namiji wallahi kin ba da mata ke da zaki tashi ki zage ki jajirce ki ci mara ki kwace mijinki amma kin zauna kina ta kuka wai me yasa ba zan yi kuka bane maimuna bayan ke kika bani shawarar nan na dauka na je gidansu na cashe mata sannan kuma bala ya shiga ciki saboda me zaki ce kan ne kuka mai muna kina ganin addinan ko kallo na baya yi to sai me sai me dan baya kallon ki ai ko yanzu kasuwa ta watsa dan koli ya ci riba ai hakan da kika yi zai nuna mata ko ta shigo gidan ta san babu zaman lafiya ballantana kuma ma ba za ta shigo gidan ba ba gaskiya bane abu ya zo ending ya zo karshe fa me muna ne gaba ɗaya fa na sare na sare wallahi ke da Allah gafara can faduwar gaba asaran ɗa namiji zan baki wata shawara idan kin ga zaki iya ɗauka to in kin ga kuma ba za ki iya ba shi kenan ya rage gare ki wai wani irin magana ne ba zan iya ɗaukar shawaran ki ba mana? ki bani kowane iri ne matukar zan cika buri burina adnan ya zama mallaki na ni kadai zan ɗauka <laughs> matso da kunnen ki kije ba gaskiya ba ne mama mama lafiya halima me ya faru mama karanta fis din nan ki gani aikin sa idan na ba abin nan karanto min ji menene kin san tis din da aka yi mini a'a wai adinan yana dauke da cutar kwayin kanjamau mai karya garkuwan jiki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kanjamau gashi tis din da aka yi min kenan ai a shi kenan ba aure Allah ya taimake ki baki shiga ba can shi kuma ya je ya karata da kanjamau ɗinsa. wai ni yarinya na lima za ta kalla ta ce wai sai mun je mun yi test sannan za a yi magana aure wani ai da raini a ciki wani irin abu ne wannan wato baya daki na ni ban ga laifin lima ba saboda abin da ta yi ta yi shi ne akan turbar daidai shi aure ai dole sai an hala da bincike to don ta binciko wani abu kaga ai ta yi daidai in ni ne eh, zan yadda a yi gwajin nan ɗauke ta kuje asibiti a gwada ka a gwada ta wannan zai ƙara tabbatar mata da cewa wani ne a nan. Na riga na gane wannan maganar ba yadda a ciki. Inda akwai yadda zai kawo magana a ta kawai na haƙura ta je can ta yi auren ta a wani gurbi man je in yi aure. Wannan ni zan bar shi kawai a makirce makirce da ake so a halin tsakanin wanda masoya. Amma ya ka gani. Na ji za a yi test. na rantse maka da girman Allah tes aka yi mini aka ce wai kana dauke da cutar kanjamau shine hajiya ta ce ita san ba za ta yadda ba sai ta zo an yi gwaji wato shine shi ya mun da bake da ni ba ko ba wai ban ban ki gaya maka bane kawai na ga baka fahimce ni bane shi yasa ban dau namba wanda ya turo ai ko ka kira namba ba zai shiga ba tun san da aka yi min tasiri na yi kokarin kiran namba ko na kira baya shiga ki damu na san me zan yi san wata ba san wata ba

saboda ba kya so in yi aure za ki je ki yi yarfa ki ce wai ina da kanjamau saboda ki ga cewa ba za a yi auren ba ko to kin yi kuskure kin fadi. aure ko kina so ko ba kya so sati mai zuwa wata kan an daura aure ni ba ban gane me kake nufi ba ka shigo sai hayaniya kake kana surutu ai ba za ki taba ganewa ba saboda ba kya so a gane amma kuma an gano din da ke da ƙawarki muna kuka ɗauki tsohon layin ta kuka tura wa halima text akan ina da kanjamau saboda halima hankalin ta ce ta fasa aure ko to ni wannan toshewa basira ta kuma na kasa gane ta kun manta cewa shi layi yana da rajista ne idan mata daina amfani da layin ai ta taba kira da layin kuma layin ma ita ma wasu taba kiranta da shi a halin da ake ciki yanzu kawai tana can hannun hukuma wai kai kai dan Allah dan Annabi Adnan kai wani irin mutum ne hmm? Kan wani irin mutum ne na sha faɗa maka ba cewa ni ba zan iya zama da kishi a cikin gidan nan ba amma ka gagara fahimta ta na ce ka sake ni ka ki ka sake ni ya kake so na maka ne biki zan sake ki ba zama a gidan nan ko kina so ko ba so cikin zauna kuma sai na yi aure a cikin gidan nan wallahi baka isa ba na rantse da Allah baka isa ba Adnan in dai har kaga ka zauna da wani abu guda biyu a cikin gidan nan to wallahi silifas ɗinka ne amma ba dai mata ba sai dai ka zaba ko ni ko ita to shikenan idan na aure sai ki abin da zaki za ka yi ko? Allah ya ba da sa'a ka yi <laughs> ka taimaka maza ta fito mana ga mutane duka an haɗu yamma tana yi. Kafin dai na shiga ɗakin ta na tarar da ita suna jiran mai kunshi. To. Ita da kawayenta. To maza ki shiga ki gaya mata cewa an haɗu ga yamma tana yi. Ni ba na son komi aiki a dinga nawa.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 zauna amarya zauna daidai mu ji gare kina ƙaunar ki tausasa masa kin jamarya zama na soyayya ba shinge. mariya ashe aure da daɗi, haka ni na gano sama shago da kunci ga amarya ke da sunan Allah na faro da ya lamince min na tsaro a yasi in maishe ta gero sun waigo zaman aure tabbas akwai daɗi in har da su aka yo ana tausayin juna bikin girma ya'ya na girma a yau lima ta iske koma lima ki san kin samu dama ki kawai ta nuna kin girma ki a yau za ki zama lima da ke da mijinki sai ki nishaɗi lima ta ku har ya saka ku yau marmarin juna eh, so shi sai ku tafi haƙƙin shi kula da sarre shi da ƙarfi. mai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 kuma abin da ya ce da yin shine zai shiga gida ya wanka idan ya fito za mu haɗu shi tukunan mutu to gurin bikin nan gaba ɗaya tun daga nan gurin an neme shi to sama ko kasa an rasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi Ya jikin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

sai an jima ai kuka ma yanzu kika fara mu mubina saboda kishin banza da na wofi kika baro 'ya'yanki da mijinki kika baro ɗakinki ko to idan baki je ki rike 'ya'yanki ba kya je ki rike nauyinsu ke ba ilimin kirki ne da ke ba ki zauna an mu zauna tare ke jigumni tagumi shikenan ba ni da abin yi ba ki da abin yi to tun da wuri sai ki san sana'ar da zaki kama ko awara ko ki yi dan malele ko wani abin da ya kama a waje na yara wallahi mu na kin cuci kanki kin cuci rayuwarki wallahi Allah ya shirye ki ana kishi amma ba haka ba na hauka ba haka na hauka ba kuma ki kama hanya ki koma ɗakin mijinki kowace kishinta ya kasance ya za a yi tadda da ɗawa mijinta rai shine kishin da ake yi sakarai sha sha sha k'a kaka gidan mijina kina tunanin abin da na faɗa akan ki ciwar zan yi zan janye ne dan Allah karfa mun asiri ni fa mata aure ce fa yanzu ke kika san da haka dama na gaya miki cewa duk wanda kika aura daga ke hashi ba ku ba zaman lafiya ma faɗa miki haka ba dan Allah karfa mun asiri dan Allah dan annabi yi me karfa mu asiri dan Allah dan annabi Allah karfa asiri yaro ne ne eh shiga ɗaki ga nan zuwa mami a san abin da za a yi wallahi dan Allah yaran nan ki tsaya ki kula da tarbiyyar sai dai kamata kin ga idan ba haka ba mahaifiyarsa in ta samu labarin cewa ba sa samun tarbiyya yadda ya kamata za ta izo ta yi ta gaya wa alƙali a kwace su daga hannun a halin da suke ciki yanzu suna wani munzali ne wadda uwarsu ce ya kamata su zauna tarbiyyar su amma na zaɓi in karɓe su zauna a guri idan na san ba ta iya ɗaukar nauyinsu ba da fatan kin fahimta yanzu duk abin da nake a cikin a nan baka gani ba yanda nake kula da yaran nan sai ka ce ni na tsugunna na haife su amma har in ka ce za ka yi ma haka wallahi baka yi min adalci ba ki haƙuri ai ba haka nake nufi ba kawai dai ina miki tuni ko kuwa Ina! yarinya mubina mubina a'a ke ba ta ji ne eh ina so je gidan mai kayan miyan nan ne don haka kiyi yi ƙoƙari ki dafa mana farar shinkafa da manja kafin dawo kin ji ko? Assalamu alaikum. Na'am? Eh ni ce, ita ce. Inna lillahi wa ina ilaihi raji'un. To, faɗa maka halin da yaranka suke ciki ka ce mu wai makirci ne to in dai makirci ne ka je ka tambayi ka je ka tambayi principalin makarantar mana ka gani ko san maka ƙarya ne ka je ka same shi ka tambaye shi to shikenan wallahi sweetheart ƙarya take yi yau abin da na dafa ma yaran nan chips na soya musu da tafarfe su na zuba musu wallahi ƙarya take kawai dai tana son ta haɗa ni da kai ne ya kamata ka gane gaskiya ha ba sweetheart kai ma ka san ba zan taɓa yin haka ba kai ka sani ai ba dan Allah ka ji min munafukan mata tana son ta haɗa ni da mijina ni ba bauta ƴaƴa na zoyi ba idan tana son ƴaƴan me yasa ta fita ta bar su saboda haka ni ba bauta na zoyi ba ta zo ta kula da ƴaƴanta wallahi Allah nurai wallahi ba shiri na mata ba ka je makarantar da kanka ka gane wa idanka za ka tabbatar da abin da na faɗa gaskiya ne wallahi yaran nan suna cikin azaba wallahi Allah ka gaya masa na yi nadamin abin da na aikata masa ya yi haƙuri ya maida ni ɗaki na mubina ki daina kuka ki yi haƙuri kin ji komai zai wuce kuma Allah yadda zan mishi magana kuma na tabbatar idan ne mishi magana zai yi na'am da batun da na kawo mishi tunda shi ma yana cikin damuwa maganar yaran nan nasa yana suna ɗaga mishi hankali ba ƙarami ba dan Allah ka taimaka dan Allah dan annabi wallahi na gaji na gaji da wannan tsawaicin kin ga mubina ya isa kake tara mun jama'a nan gurin irin wannan zai samu gaba ɗaya hankalin kowa ya dawo kanmu da Allah tashi da Allah to zan yi mishi magana da gaya miki kuma a yanzu ma in Allah da zan kira shi a waya mai magana kafin ma mu haɗu da shi kenan idan ya dawo daga ofis to bayan wannan kuma ki je dai gida duk koma menene in Allah da zaki ji yaran fa a a wannan babu da wannan ki kudin ki hau taxi ki je gida babu zan nemi ki a waya kaga zamu rabu ba mu wata magana ba magana ce akan mubina to wace magana za a kan mubina kai dai kaga irin cin mutunci da wulakancin da ta rika a gidan nan ai ni abin da yafi kawai a kyale ta ta je can in ta gama ta auri wani in ta auri wani sai ta gane bambancin tsakuwa da aya kar mu haka adnan wato mubina ta yi nadama yanzu babu abin da mubina take so a yanzu sai ta dawo gidanka kuma idan ta dawo ta tabbatar maka da cewa ta canja ba kamar yadda ka santa ba kai yanzu ta yi nadama ta gaya ma ni shine ta gaya ba to ka ɗauki wayarta ne ko da ka ɗauki wayarta ba kwa ƙarewa sai da faɗa to ta ina za ta samu damar da za ka yi mata bayani ko kuma ta yi maka bayanin akan abubuwan da suke faruwa haka ne ka san wallahi ina matuƙar ƙaunar mai gida amma wannan halaye da ɗabi'u da ta riƙa yi kafin ta gidan nan su ne abin da suka dame ni a gani ba damuwa zan yi nazari a kai je ka kawai nake so da ku shine na farko haɗa kanku na biyu ku zama mata na gari idan kuka yi haka ina ganin za mu kasance mun samu zaman lafiya kanku kun ji ko farin ciki na da kuma ta a matsayinki na babba mubina ina so ki zama mai haƙuri da kuma kawaici ki rike girmanki ke kuma halima a matsayinki na karama ki mata biyayya kin ji to ban sani ba ko dai kuna da abin da ku to ai duk abin da zamu faɗa ka riga ka gama faɗan shi sai dai kawai mu ce Allah ya haɗa kanmu ya ba mu zaman lafiya Allah kuma ya baka ikon rike mu ya haɗa mu aljanna amin ke ba amarya to ai antina ta riga ta gama magana abin da zan ce sai dai Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya baka ikon rike mu Farmata kai? Dama ba ke bace a ciki? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga muku. masifar da muka tsinci kanmu a yau a gidan nan wannan yan iska ce ta jawo mana kana sani ka aikata haka ƙarya kake dan Allah hajiya ki haƙuri ki min izini na jinin suke can ba zan taɓa baka wannan izinin ba alhaji karami dan Allah dan annabi alhaji karami ka zama namiji jajirtacce mana wanda zaka iya sarrafa kowace irin mace ce ka dan ƙara ganin ka da ita ya kamata ki riga ba zan yadda da kaddara ba saboda ba zan yadda ka dora wa kaddara abin da bata sani ba kina da hankali kuwa ban da shi ko zaka ara min naka abu kaɗan ka kara a cikin halayenki na baya wato yi min magana